yadda za ku na yin mining kuna samun kyautar turan a kullum assalamu alaikum warahmatullahi barkamu da yau barkamu da sake kasance da ku a daidai wani lokaci sannan kuma a wani sabon bidiyo a wannan bidiyon namu ne zan nuna muku wani application ne wanda zai ba ku damar kuna yin mining na tron kuna samun kyautar sa a kullum ta hanyar yin investing na tron wanda bai wuce daga guda biyar zuwa sama da iya abin da za ka iya kina ana ajiye muku link na wannan application din a description na wannan bidiyo kai tsaye kuna danna sunan bidiyon da kuke kallo to za ku a ajiye link na application din sai ku danna akai a kuna da nan akai za ku ga zai kai ku play store inda za ku sauke wannan application din sai ku sauke sai ku bude ok kuna bude wannan application din za ku ga ya bude muku wannan fuskar kamar yadda kuke gani haka to za ku ga ya nuna muku wannan alamar abin da za ku yi to za ku zo ku danna wannan dan alamar da aka sa sign off da yake a saman nan a wannan alamar da aka rubuta sign off wannan alamar da aka sa sign off sai ku danna akai so kai tsaye kuna danna za ku ga zai kama muku inda za ku register to a nan gurin sai ku rubuta ainihin email address ɗin da kuke so ku saka a a nan gun kenan za ku saka email address ɗin da za ku register da shi a nan gun sai ku saka password a nan kuma sai ku maimaita password sai ku zo ku danna sign off da yake a ƙasa nan ok kuna gama register za ku ga ya buɗe muku na fuska kamar yadda kuke gani haka a nan gun za ku ga ya nuna total balance za ku ga 2000 uh, trons so za ku ga sun bada kyautar 2000 trons to irin wannan website da suke bada wannan welcome bonus din uh, baya fita dole sai ka yi investing na coin kamar guda biyar wanda a kullum za baka adadin coin da zaka na cira kuma legit ne uh, legit ne uh, ana samun shi sosai so abin da za ku shine abu na farko da za ku fara shine za ku zo ku danna gunan da aka sa withdrawal sai ku danna akai so kai tsaye kuna danna za ku ga ya bude muku wannan fuskar za ku ga akwai adadin limit ɗin da za ku na yin withdraw kullum so yanzu kasancewar ba mu yi investing a wani website ɗin ba ba zai ba mu damar mu yi withdraw na wani coin da ke cikin ba dole sai mun yi investing mun saka kamar coin guda biyar ko kuma fiye da haka iya dai yadda za ka iya a cikin wannan application ɗin to hanyar da aka bi ka saka coin shine za ka zo ka danna gunan da aka sa deposit sai ku danna akan sa ok kuna danna akai sai ku zo ku ɗauki wannan na farkon nan sai ku danna akan sa so kuna danna aka za ku ga nuna muku wannan fuskar sai ku zo ku yi copy na address na sai ku shiga cikin wallet ku a sai ku turo ainihin tron daga guda biyar zuwa sama so idan kuka turo a cikin wannan coin da kuka saka kullum za su ba ku adadin da za ku na yin da za ku na withdraw misali idan ka sa kamar guda goma to za su baka ce kamar 5% za ka na yin withdraw a kullum so kaga kuma unlimited ne kullum za ka yi ta cire har zuwa fiye da adadin yadda ka saka za ka cire za ka yi ta cin riba ne da wannan application din sannan za ka iya gayyatar abokanka domin ka sami kyautar drone a wannan application din abin da za ku shine za ku ku danna gunan da aka saka shiya sai ku danna akai ok kuna danna akai za ku ga um, zai buɗe muku wannan fuskar game da kuke gani haka sai ku zo ku danna gunan da aka saka copy link da yake a ƙasar nan to kai tsaye kuna da na zai kwafi na link na ku sai ku tura abokan ku duk mutum ɗaya da ya rijista ta ƙarƙashin link naku to akwai adadin coin ɗin da za su ba ku wanda za ku yi na shi kai tsaye zuwa wallet ku? a to wannan ita ta hanyar da za ku bi ku sami kyautar tron a wannan application to alhamdulillah wannan bidiyon na ya zo hikar da kuma ta idan ba ku yi subscribe ba to ku danna alamar subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ku zaɓi all domin ta haka ne anan gaba idan na ɗora sabon bidiyo za a sanar da ku ku zo ku kalla kai tsaye sai ku danna bidiyon alamar like na gode mu haɗa bidiyo na gaba